Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa wannan darasin namu na English Learn. Uh, ah, insha Allah yau za mu tura akan abbreviation in common use. Ma'ana gajerun wasu kalmomi da kuma yadda ake amfani da su. Na farko uh, za mu tashi akan na goma sha hudu inda muka zo muku da UK. UK abinda duk inda kaga a rubuta UK a rubuce ko kuma kaji wani a faɗa maka UK abinda take nufi United Kingdom United Kingdom sai na sha akwai abinda ake rubuta QC ma'ana Queen's Council Queen Council QC Queen Council Queen Council sai na NFA ah. okay, NFA, him Nigerian Air Force, NAF, Nigerian Air Force, CNN, wanda NN take nufi Nigerian Navy, Nigerian Navy, Nigerian Navy, C PWD, PWD, abinda PWD take nufi Public Work Department, Public Work Department, Public Work Department, Public Work Department, sai SOS. Abinda SOS take nufi shine Save Our Soul, Save Our Soul shine SOS, Save Our Soul. Sai na goma sha tara LTD, LTD. In kaga L rubuta LTD yana nufin limited. limited limited to wannan kenan a abbreviation in common use ku ci gaba da bibiyan mu inda insha Allah za mu ci gaba da kawo muku da suka masu kayatarwa masu ilmantarwa a koda yaushe ni ne na kuwa Bip Abdullah ku ci gaba da subscribing tare da danna ƙararrawa sawa ta yadda da zarar mun saki a sabon da suka mu za su isa gare ku muna godiya da wanda suke turo mana sakonnin godiya tare da fatan alkhairi Allah ya bar sosai mun gode na kaze da Allah